ranar Litinin 28 ga watan Nuwamba shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Ƙasashen duniya na bikin ranakun 16 da aka ware don yaƙi da musgunawar da mata da 'yan mata ke fuskanta a ranar 25 ga wannan watan a kasuma bikin. Muna ce da ƙarin bayanin shugabar ƙungiyar Hayatul afdal kancin zarafin na su mata. Kudin sandar burodi sun karu ko menene dalilin hawa wannan farashin ku biyo mu sha labari daga bakin shugaban kungiyar masu gidajen burodin. A rahoton nan musamman zamun nufa gidan rumshi don jin wainar da ake toyawa a bangaren cibiyar da ke kula da takardun zaman ɗan ƙasa. Da fatan auna lahiya ga labarun kamar yadda suke. Daga 25 ga wannan watan na Nuwamba kasashen duniya suka soma bikin kwanaki 16 da yaƙi da musgunawar da ake mamata da 'yan mata. A ƙasar Nijar mata na kasassu ma na fuskantar musgunawa daban-daban wanda suka hada da cin zarafi a bangaren saduwa da na kudade da sauransu kamar yadda shugabar kungiyar hayatul afdal mai kula da masu fama da nakasa uwar gidan hassan aisa sani ta shaida ma nafisatu adam sirvin A Nijar, 'yan mata masu nakasa suna fuskantar musgunawa sosai. Misalin musgunawar da suke fuskanta a cikin iyalansu har da kaiwa ga taba lahiyar jikinsu ko ƙwaƙwalwarsu ko kuma wadda ke taɓa al'aurarsu ga amfani da ake da su don neman kuɗi ga auren dole da ake musu kuma ga barace-barace wa'annan 'yan matan masu nakasa wani lokacin su ne ke ɗaukar ɗawainiyar 'yan uwansu duk da yake su ne ya kamata su samu kulawa nauyin yara ta gare mu mu kama ma wa'annan 'yan matan masu nakasa su samu incin kansu don a rage tasirin musgunawar da ake musu daga yanzu sandar burodi da ake sai dala arba'in za ta koma dala arba'in da biyar wajen masu shayi da burodi amma bangaren gidajen burodin kudin bai sauya ba wannan furcin ya biyo bayan wani zaman taron da kungiyar masu gidajen burodi tare da masu sayar da burodin suka yi a birnin yamai a cewar hassan muhammadu magatakardar kungiyar hawan farashin burodin ya danganta da karin kudaden kayayyakin hadashi mu saurari karin bayanin da ya adam da wake Ƙarin farashin sandar biredi idan kuka duba abin da muke sarrafa biredin kayan sun yi tsada sosai kamar irin su garin fulawa da muke amfani da shi sannan da labu ko da ake saye jika 24 yanzu ya kai jika 30 gishiri ya ƙara kuɗi mai da gazuwal duka sun ƙara kuɗi ba iya sayar da biredi a farashin sa da aka sani muna da ragewa masu sayar da shayi domin taimaka musu su amma duka wanda zai sayi sanda biredi zai sayi ta ne akan dala arba'in madaidaicin farashi gamayyar kungiyoyin 'yan jarida masu zaman kansu da na gwamnati cewa da senfo central presa sinafem da sanav sun ɗage yajin aikin da su kudur aniyar yi a ranakun 29 da 30 ga wannan watan yau da sai gamayyar kungiyoyin ta gana da ma'aikatar ministan sadarwa inda suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya kamar yadda Khadija Hassan ɗaya daga cikin mambobin kungiyar ta shaida ma suma na Shina. Dangane da ƙarin kuɗi ga dukkan kafofin yada labarai kungiyoyin ma'aikatan sun amince da tsarin haduwa da firaminista don a tattauna a kai dangane da kaddamar da kayan aiki ga ma'aikatar AND mai kulawa da tsara labarai kungiyoyin sun yaba da kokarin da ministan sadarwa yake yi a ganin ayyukan wannan ma'aikatar sun fara gadan-gadan a farkon shekara 2023 dangane da batun samarwa kamfanin onep kayan aiki na zamani ana kan hanyar samun wata na'ura mai launi biyu a game da batun samarwa kamfanin dillancin labarai ANP gidan aiki ministan sadarwa ya bayyana cewa kwamitin majalisar dokoki mai kula da tattalin arziki da kuma fasali take kula da wannan batun tare da ma'aikatar ministan kuɗi. National et service services du ministère des Finances. Yau da sahini a birnin ya Yamai kungiyar Irene ta bada tukuncin gasar gidajen rediyoyi kan kwanciyar hankali da cuɗanyar juna ma'anar wannan gasar da kungiyar ta ne ta tsara tare da ban hannun kungiyar ta gidajen rediyoyi na karkara cewa drakon ita ce kara ma gidajen rediyoyin kwarin gwiwa a cikin shirye-shiryensu na bunƙasa zaman lafiya da kuma cuɗanyar juna muktara dullahi na radiyon gudal wanda suka lashe gasar ya ma zainabu abdu haske Radio Matasa ta Gudal ta samu tukuici na farko akan wani shiri da take shiryawa wanda aka shigar da gasa da shi akan wayar da kawuna al'umma akan zaman lafiya da cuɗayar zamantakewa. Mun ji daɗi sosai kuma ina ƙara kira ga duka masu gabatar da shirye-shiryen radio ta Gudal su ƙara himma na yin shirye-shiryen da ke wayar da kawuna al'umma domin samar da zaman lafiya da cuɗayar zamantakewa ta gari. Muhimmancin waɗannan kayan hakan za su taimaka mana har ma mu rinka shirya shirye-shiryenmu a bainar jama'a bisa cuɗaya zamantakewa da kuma bunƙasa zaman lafiya. A yau da sani a birnin Yamai aka soma zaman taron sake tsara ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙasar Nijar. tsawon kwanaki uku ma'aikatar ministan tsare-tsare tare da ban hannun kungiyoyin masu zaman kansu za su zakulo hanyoyin daidaita ayyuka na kungiyoyin a ƙasar niger alhaji ibrahim adamu tsohon magatakarda ma'aikatar ministan tsare-tsare ya ma muktar hamadu ƙarin haske Cette rencontre est une grande opportunité. Wannan haɗuwa babbar dama ce, ba za ku iya samar da ci gaba daga tushe idan ba tare da kun dama da ƙungiyoyi masu zaman kansu ba. Wannan haɗuwar da su dole sai ta zama cikakka, daidaitatta kuma ta dace da kundaye na fasali a matakin ƙasa, na jiha da kuma na ƙaramar hukuma. Saboda haka shirye-shiryen wannan ma'abucin arziki dole sai sun yi la'akari da shirye-shirye na ƙasa, na jihohi da kuma na ƙananan hukumomi. Abu na biyu, a yau albarkatun da waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu ke amfani da su, albarkatu ne da aka nufi al'ummomin Nijar da su. don haka dole sai gwamnati ta san da lamarin mun fara shirya hakan tun shekara biyar da suka gabata kun ga taimakon kungiyoyi masu zaman kansu a yankuna yana da muhimmanci kenan sai an yi tsari an haɗa ƙarfi da ƙarfe kamar da kuka sani a Nijar akwai wurare da ke fuskantar matsalar ruwa ko na makaranta ko kuma na hanya alhali a waɗansu wurare kuma waɗannan abubuwa sun yi yawa ƙauyen cigizefen da ke gundumar abala a jihar talabere ya yi ban kwanar al'ummarsa ga baki ɗaya a ƙarshen wannan satin wasu mutane ɗauke da bindigogi ne suka ma al'umma barazanar barin ƙauyen dalilin wani rashin jituwa da ya wakana cikin rikicin aure ga dai rahoton idrisa gero gawo Tun ranar Juma'a 25 ga watan Nuwamba mutanen garin Tigijefan wani ƙauye mai nisan kimanin kilomita 40 da garin Abala suka cinci kansu a cikin wani yanayi na ɗarɗar wanda ya jayo mutane suka yi ta watsewa babu shiri kamar dai irin yadda waɗannan matan guda biyu suka bayyana muna. Mutane dai sun wace. Sarwa da ƙasa na sun saka. Sarwa motoci sun cin musu ma da hanya sun to da su. Haka nan mun ka ɗauko yara da dare mun ka saka da su babu abinci ga kishirwa jiya ko da mun ka saka kyan yare yan kanani suna kuka a zaka a basu ruwa har masu juna biyu akwai yalla yau su aihu ko gobe su aihu ban sani ba motoci na ta zuwa suna komowa domin jigilar mata da yara da suke ɗaukowa suna kawowa a garin abala dan neman mafuka malam sulailati mer in karamar hukumar abala ya yi muna tsokaci akan faruwan wannan lamarin lalle mutanen tigizefan sun fara shigowa cikin abala har cikin dare to al'amarin yadda yake an je an ce musu kurum su wace su bar wannan gari labarun da muke ji akwai dai wasu abubuwa na harakokin aure da yanzu al'amuran dai suna gaban shari'a mu ba mu wani furuci sai abin da shari'a ta basuwa halin yanzu ana da mota kusan shidda da sun kazaka za mu fara rubuta su akwai 'yan dubarori cikin gida da za mu yi musu kame masu hannu da shuni su zaka su kula da su in Allah su yarda. mai martaba sarkin gaya umaru ide ya rasu ranar juma'a 25 ga wannan watan a birnin yamai bayan ya yi fama da ciwo cikin gajeren lokaci marigayi sarkin dai an naɗa shi a farkon shekara ta 2022 inda ya kwashe watanni goma yana mulkin gaya an yi bisar shi jiya lahadi a gidan shi da ke gayar shugaban jihar ta doso albashir abubakar da hasim abarshi prefe na gaya sun jajanta rasuwar ta tsohon sarkin da suke ganin cewa babban rashi ne ga jihar gabaki daya ga abin da suke ce ma fadil alo Ya kasance shugaba abin koyi mai na'am da jama'arsa kuma mutum ne nagari mai aiki da jama'a da gaskiya. Muna fatan Ubangiji Allah ya karbi bakuncin sa ya ji kansa. Da farko muna yi masa fatan ya huta da kyau a cikin kabarinsa, Allah ya karbe shi cikin aljannarsa. Mai martaba idan Umaru gaskiya mun yi aiki da kyau tare da shi. Sawo'i 48 kafin mutuwarsa mun ini tare da shi cikin daji. Mutum ne da bai son rashin gaskiya, musamman dangane da rigingimu tsakanin manoma da makiyaya, yana shiga cikin lamarin sosai. Kenan wannan rishi ya bar mana gibi, kuma muna fatan Allah ya shi kansa. Cikakken ma'abucin aikin hukuma ne da muke girmawa mu da muke tare da shi. Ya bar gibi, kuma ba ni da kalamai wajen iya fassara wannan rishi maras iyaka. qualifier cette perte incalculable. Karo na biyu na hutowar tawagar kwallon kafa ta Afirka kata 2022 kowace raskuna ce masu ruwa da tsaki a fannin wasan kwallon kafa za su yi a game da wasan gasar ta kungiyoyin kwallon kafa na Afirka. don wani garba masanin al'amuran wasannin kwallon kafa ya bayyana cewar watakila maroc da senegal na iya kaiwa rukuni na biyu ga dai karin hasken da ya masu mana amadu afirka za ta iya alfahari da wakilanta biyu senegal da ta yi hanzari a cikin kwambalar bayan da ta doke katar mai masaukin baki da ci uku da ɗaya. wanda yanzu tuni abin da ya rage mata shine ta huce sahun gaba inda mai tsaron gida na senegal ya nuna wani abin al'ajabi da ƙwarewa, wanda kuma ya sa 'yan wasa suma sun taka rawa a zo a gani sannan morocco bayan da ta ci nasara a gaban belgium ta ɗauki hanyar kai karawar kusa da na kusa da ƙarshe kuma wannan ƙungiyar tana sahun gaba a rukuninsu. Karawar Morocco ta uku akwai nasara a gaban Kanada. Wakilai biyar na Afirka sun taka leda sosai sun samu damar da abokanin taka leda su ba su samu ba. Amma ganin kokarin da 'yan wasan suke da muna iya jiran samun dama na samun kwallaye da dama. de kasar Kamaru ta yi wasanta na biyu ɗazu da sahi tsakaninta da Sirbi. Wasan ya tashi da kunnen doki kwallo uku a ko'ina. 'Yan kamaru za su kara da 'yan Brazil a wasan su na uku. Ghana ta kasa Kore da Sud da kwallo uku da biyu. A yanzu sai rahoton na musamman. sanarwoyin haihuwa da ake yi cikin ma'aikatu na da'ira na karuwa a 'yan shekarun baya-bayan na a gidan rumji a cewar daraktan sashen da ke kula da al'amuran takardun na 'yan gudun hijira da na bakin haure kason a shekara 2021 ya kai kishi 16.11 a cikin 100 ya dara na jihar gabaki ɗaya da ke akan kishi 50 cikin 100 muhammad musa magaji ya yi ba da ƙoƙarin da gwamnati ke yi a wannan fannin domin ta ƙara cibiyoyin ta ƙara yawan cibiyoyin da ya kai 575 a cikin gundumar ya dai ci gaban firar tasu da muhammad maman Muna da daga kowane ƙauyen da hukuma ta tabbatar ko kabila wani jami'in kula da takardun ƙasa yana nufin cewa waɗannan ƙauyuka an kafa su ne a matsayin cibiyoyin yin rajista. Baya ga waɗannan ƙauyuka muna da kuma cibiyoyin kiwon lafiya da suke zama kai tsaye wuraren yin rajista takardun aifuwa. Game da abin da ya shafi bayyana aifuwa muna da hanyoyi biyu ko yaro a rubuta shi cikin lokacin da doka ta ƙayyade ko bayan lokaci game da lokaci doka ta tsaye da kwanaki satin ma'ana daga ranar aifuwa uwaye suna da kwanaki satin domin su bayyana ɗansu cikin ɗaya daga cikin cibiyoyin yin rajistan takardun ƙasa idan suka wuce wannan lokaci dole sai an bi ta hanyar takardar shaida aifuwa kuma ana yin wannan takarda kotu amma bayan yin wannan takarda dole sai an kai ta ofishin magajin gari domin magajin gari da shi da makarabansa suke da kai tsaye hurumin wakiltar hukuma kenan za su tantance sahihancin irin takardar domin ganin wannan takardar shaida aihuwa ta kasance da daraja irin ta takardar kasa. Gunduma gidan rumshi cibiyoyin bayyana aihuwa nawa ke gare ta? Idan na ɗauki dukkan jihar gidan runci muna da cibiyoyin yin rajistan takardun ƙasa 595 kuma a kowace cibiya muna da jami'in yin rajistan takardun ƙasa guda. Shin ko kafa dukan waɗannan cibiyoyi ya kawo muku sauƙi wajen bayyana aihuwa kan lokaci? Idan muka ɗauki shekaru ba yankin maraɗi bayan yin kashi hamsin cikin ɗari na bayyana aihuwa da ake jira jihar gidan rinji na yin fiye idan na baku alƙaloman shekara ta 2021 muna da 3,647 aihuwa da aka yi jira mun samu a ɓangaren jihar gidan rinji aihuwa 2,260 daga ciki akwai ɗiya mata 1,456 da namiji 9,804 abinda ke bamu adadi na kashi 66.11 cikin 100 kuma hakan na da dalili bisa ga horon da aka yi wa jami'an yin rajistan takardun ƙasa. Nan muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya.